waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna maraba da masu bibiyan wannan shiri wato shiri mai suna ta'al nu'minu sa'a kamar yadda muka sani a, a halka ko shiri da ya gabata mun fara bayani a cikin wannan shiri akan muhimmancin imani mun ga yadda allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin falalan imani da kyakkyawan aiki a cikin ayoyin alkur'ani da kuma hadisai ko hadisi da muka kawo mun ga kuma irin yadda allah maɗaukakin sarki ya tanadar da sakamako mai yawa sakamako mai girma ga duk wanda ya yi kyakkyawan aiki ya yi imani da allah tare da kyakkyawan aiki a wannan halka insha allahu za mu ci gaba da bayani akan hakikanin imani za mu ci gaba da bayani akan wato hakikanin imani eh, kamar yadda muka sani lallai imani da allah maɗaukin sarki wanda allah ya umarce mu da shi kuma ya tanadar sakamako a kansa da buƙatar mu san haƙiƙaninsa ma'ana menene shi imani ɗin to lallai kamar yadda malamai suka yi ta bayani cewa imani wato ya ginu ne akan wasu al'amura guda biyar ko wasu abubuwa guda biyar waɗannan abubuwa guda biyar da za mu ambata gaba ɗaya su ne haƙiƙanin imani kamar yadda shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama yake faɗi cikin al'aqidatul wasitiyya yake bayanin haƙiƙanin imani yake cewa wa min usuli ahli sunnati wal jama'a an dina wal imana qawlun wa amal ƙaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih wato yake cewa yana daga cikin ƙa'idoji na ahlus sunna wal jama'a abubuwan da ahlus sunna wal jama'a suka tafi a kansu yana daga cikin aƙidan ahlus sunna wal jama'a cewa lallai addini da imani ƙaulun wa amal wato zance ne da kuma aiki addini da imani zance ne da aiki don haka imani zance ne da aiki shine sai ya bayani yake cewa ƙaunul kalbi wal lisani wato shine zancen zuciya da kuma zancen baki na harshe wato shine maganan zuciya ko zancen zuciya da kuma maganan baki wato shine zancen harshe kenan wa amalul kalbi wal lisani wal da kuma aikin zuciya da aikin harshe wato aikin baki da kuma aikin gaɓoɓi in mun duba cikin wannan ya ambaci abubuwa ne guda biyar wato na farko shine zancen zuci da kuma zancen harshe wato shine magana kenan sai kuma aikin zuci ko aikin zuciya sai kuma wato aikin harshe sai kuma aikin gaɓoɓi waɗannan abubuwa guda biyar su ne hakikanin imani kenan imani ya haɗa dukkanin waɗannan abubuwa ɗin akwai abubuwan da mutum zai faɗa da bakinsa wanda yake imani ne akwai ayyuka da dama waɗanda allah maɗaukakin sarki ya umurce mu da su waɗanda kuma ake aikata su da gaɓoɓi wanda kuma dukansu ayyuka ne na imani haka kuma zance da za mu yi da zuciyarmu ko kuma da bakinmu duka sai mu samu allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da su dukansu ayyuka ne na imani to waɗannan abubuwa guda biyar su ne hakikanin imani don haka imani yana zuciya yana baki yana kuma wato gaɓoɓinmu gaba ɗaya don haka da wannan za mu san cewa ashe kenan faɗin da wasu suke yi za ka samu saudiya mutane za ka ga mutum ya zo yana aikata mummunan aiki yana saba ma allah maɗaukakin sarki in kai masa nasiha ka ja hankalinsa akan cewa wannan abin da yake bai dace ba sai ce ma ai imani kawai a zuciya yake to lallai wannan magana kuskure ne alal haƙiƙa imani ya shafi dukkanin gaɓoɓinmu gaba ɗaya imani asalinsa a zuciya yake sa'annan kuma akwai shi a baki wato akan harshe sa'annan kuma dukkanin sauran gaɓoɓinmu gaba ɗaya gaɓoɓin ɗan adam gaba ɗaya wato ayyukan imani suna kasancewa tare da waɗannan gaɓoɓi ɗin don haka wa'in abubuwa guda biyar su ne hakikanin imani don haka duk lokacin da aka ce imani kar mutum tunaninsa ya koma zuwa ga kawai abin da ke cikin zuciyar mutum a'a lallai imani ba kawai ya takaita a zuciya ba ne lallai imani yana nan a zuciya yana nan a baki yana nan kuma a sauran gaɓoɓi gaba ɗaya in muka ɗauke su ɗaya bayan ɗaya za mu ga akwai dalilai masu yawa cikin alkur'ani da hadithai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke tabbatar mana da haka cewa imani yana zuciya da baki da gaɓoɓi misali in mun ɗauki na farko wato shine maganan zuci menene maganan zuci shine gaskatawar zuciya da kuma samun yaƙininta a kan imani duk abin da allah maɗaukin sarki umarni da shi a yi imani da shi kamar imani da allah maɗaukakin sarki imani da wato mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da dukkanin sauran ayyuka na imani waɗanda allah maɗaukin sarki ya nemi bayi su yi imani da shi su gaskata a cikin zukatansu duk ya shiga cikin wannan wannan shi ake kiransa wato ƙaulul ƙalibi wato shine maganan zuci ko zancen zuci wajibi ne dukkan abin da allah ya yi umarni mu gaskata to wajibi ne mu gaskata su mu yadda da su mu samu yaƙini a kansu akwai dalilai masu yawa a kan wannan daga ciki allah maɗaukakin sarki yake cewa wallazi ja'a bis sirki wa saddaqa bihi ula'ika humul muttaquna allah maɗaukin sarki ke cewa lallai wanda ya zo da gaskiya daga bihi kuma ya gaskata shi to ula'ika humul muttaquna waɗannan su ne masu takawa masu jin tsoron Allah su ne cikakkun mu'minai kenan ma'ana menene gaskiya a cikin wannan aya shine abin da Allah maɗaukakin sarki umarni da shi abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar mana da shi na wannan addini na musulunci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi wannan shine gaskiya shine wallazi ja'a bis sidiki to wasaddaqa bihi sa'annan kuma ya gaskata shi ya yarda da shi ya zama ya samu zuciyansa ta yarda da shi ta gaskata shi ta samu yaƙini a kansa to Allah ya ce duk wanda ya samu wannan to ula'ika humul muttaqun waɗannan su ne muttaƙai su ne masu taƙawa masu jin tsoron Allah maɗaukakin sarki mu'minai masu jin tsoron Allah maɗaukakin sarki sai Allah ya ci gaba da cewa lahum ma yasha'una inda rabbihim zalika jaza'ul muhsinina sai Allah maɗaukakin sarki ya ambaci sakamakon su saboda mi saboda sun gaskata gaskiyan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi daga wurin Allah maɗaukakin sarki wato wannan shine wato wannan addini gaba ɗaya imma ya zama cikin maganganun malaman tafsiri imma ya zama alkur'ani ko addinin musulunci gaba ɗaya ko kuma manzon allah sallallahu alaihi wasallam to duka wannan zai ci sunan asidik wato gaskiya duk mutumin da ya gaskata wannan ya yi imani da shi ya samu ya ƙini a cikin zuciyansa to lallai yana da wannan sakamako a wurin allah inda allah maɗaukin sarki ke cewa lahum ma yasha'una inda rabbihim suna da abin da suke so a wurin ubangijinsu ma'ana allah maɗaukin sarki zai ba su dukkan abin da suke so a wajensa dukkan alkhairi na wato na sakamako alkhairin sakamako da kuma dukkan ni'ima duka Allah maɗaukakin sarki zai ba su suna da dukkan abin da ransu yake so a wurin Allah maɗaukakin sarki na ni'imomi da abin da za su samu na jin daɗin rayuwa Allah ce zalika jaza'ul muhsinin wannan kuma shine sakamakon masu kyautatawa dukkan wanda ya kyautata ya kyakkyawan aiki ya yi imani da dukkan abin da allah umarni da shi ma'ana ya gaskata dukkan abin da allah ya umarni da a gaskata shi to lalle allah zai bashi wannan sakamako allah ya ce li yukaffira allahu anhum aswa allazi amilu wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'maluna don allah madaukakin sarki ya wato ya yafe musu laifuffukansu ya zama wannan ya zama musu kafara saboda a dalilin sun gaskata abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni a gaskata shi Allah maɗaukakin sarki zai kuma ba su sakamako da fiye da abin da suka sance sun aikata to cikin wannan aya ɗin sai Allah maɗaukakin sarki ya mana ishara zuwa ga gaskata wato addini gaskata abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar mana gaskata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi na addini don haka lalle wannan aya tana nuna mana cewa lallai tasdiki wato gaskatawa wanda kuma abu ne wanda yake kasancewa a cikin zuciya to lallai shi ma yana cikin imani saboda allah maɗaukakin sarki ya kira wanda ya yi wannan da sunan wato mai jin tsoron allah maɗaukakin sarki mai imani kuma allah maɗaukakin sarki ya tanadar masa da sakamakon da ya tanadar ma waɗanda suka yi imani to don haka wannan shi ake kiransa ƙaulul kalbi wato shine zancen zuciya wato shine gaskata abin da Allah ya umarni da a gaskata a yarda da su a imani da su a samu ya kini a kansu zuciya ta zama babu shakka kamar da Allah maɗaukakin <clears throat> sarki yake faɗi cikin wata aya Allah yake cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu Allah maɗaukakin sarki yake cewa lallai mu'minai waɗanda suke wato mu'minai waɗanda suke da cikakken imani su ne waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki suka yi imani da manzansa sallallahu alaihi wasallam sun tabu sa'an sa'annan ba su yi shakka a cikin wannan imanin nasu ba ma'ana imanin nasu imani ne wanda yake na yaƙini tasdiki ne gaskata Allah ne da manzansa gaskatawa na yaƙini wanda babu shakka a cikinsa wanda babu shakka a cikinsa to sai allah maɗaukakin sarki eh, ya nuna cewa masu cikakken imani su ne waɗanda suka zama sun gaskata allah a zuciyansu sun gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyansu kuma sun samu yaƙini akan haka yaƙinin da babu shakka a cikinsa shi yasa Allah ya ce mai sun malamyar tabu sa'annan kuma wato ba su shakka akan haka ba babu wani shakka a cikin imaninsu to lallai wannan kamar yadda muka sani lallai daman ne da gaskatawa duka a cikin zuciya abin da zuciya ta yarda da shi ta zama ta ƙulla shi ta yarda da shi babu shakka a kansa shi yasa <clears throat> cikin wata ayan allah maɗaukakin sarki <clears throat> yake bayani game da annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam allah maɗaukakin sarki ya nunnuna masa wato abubuwa waɗanda suke na mulkin allah maɗaukakin sarki waɗanda suke cikin sammai da ƙasa don ya zama ya samu yaƙi ne allah ya ce wa kazalika nuri ibrahima malakutas samawati wal ardi wal yakuna min al muqinina allah maɗaukakin sarki ke cewa hakan nan muka nuna ma annabi ibrahim ko muke nuna ma annabi ibrahim malakutas samawati wal ardi wato mulkin Allah maɗaukakin sarki wanda ke cikin sammai da ƙasa wato abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya halitta waɗanda kuma dukansu ayoyi ne zuwa gare shi wato dukansu dalilai ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki domin dukkanin abin da Allah maɗaukakin sarki ya halitta suna nuni zuwa ga Allah maɗaukakin sarki suna nuna mana Allah maɗaukakin sarki saboda mi saboda babu wani abin halitta face yana da mahalicci idan muka duba sama lallai mun san cewa sama ba ita ta yi kanta ba sa'an nan kuma ba wani mutum ba ne ya yi sama domin kowane mutum tashi ya ga sama tana nan don haka dole dai saman nan akwai wanda ya yi ta ba zai yiwu a hankalce a ce sama kawai ta faru babu wanda ya yi ta ba don haka lallai akwai wanda ya yi ta tana da mahalicci wane ne shine Allah maɗaukakin sarki don haka wannan aya ce wannan dalili ne wanda yake nuna mana wato yana nuna mana zuwa ga Allah wato mahaliccin sama hakan nan ƙasa kai hakan nan dukkanin abubuwa na halitta haka halittan bawa halittan mutum kansa halittan mutum kansa yana nuna cewa me cewa akwai wanda ya halicce shi wato akwai Allah maɗaukakin sarki to duk irin waɗannan ayoyi da Allah maɗaukakin sarki <clears throat> yake nunawa ma bayi to duka suna nuni ne zuwa ga zuwa gare shi to shine Allah yake cewa wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ardi wal yakuna minal muqinina don ya zama daga cikin masu yaƙini samu karfin imani a zuciyansu su gaskata Allah madaukakin sarki su ne waɗanda suke da yaƙini waɗanda cikin imaninsu babu shakka a cikinsa saɓanin imanin munafukai munafukai su ba su da irin wannan tasdiki din a cikin zuciyarsu munafukai wato mutane ne waɗanda a zahiri sun nuna cewa sun yi imani a zahiri suna nuna cewa su musulmai ne amma kuma a cikin zuciyarsu babu wannan imani din babu tasdiki a cikin zuciyarsu ba su gaskata Allah maɗaukakin sarki ba ba su gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ba su gaskata Alƙur'ani da manzan Allah sallallahu ya zo da shi ba da kuma dukkan sauran shari'a da manzan Allah sallallahu ya zo da shi daga wurin Allah lallai ba su gaskata wannan a cikin zuciyansu ba ba su da wannan a cikin zuciyansu ba su da tasdiki wannan to sai ya zama duk wanda ba shi da wannan tasdiki wato gaskata Allah da manzansa da abin da manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah madaukakin sarki duk wanda ba shi da gaskata wannan a cikin zuciyarsa to lallai zai zama ba shi da hakikanin imani sai ya zama imaninsa irin imanin munafukai ne waɗanda suke faɗi da bakinsu alhali babu wannan imani a cikin zuciyarsu babu tasdiki a ciki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa wal ya'lamal ladina nafaqu wa qila lahum ta'alu qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma'idhin aqrabu minhum lil imani yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim Allah sai ya yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumuna Allah madaukakin sarki ki bamu labarin munafukai a wajen yaƙi in an nemi su zo su yi yaƙi in an kira su zuwa ga yaƙi to sai su zama ba su amsawa saboda suna tsoro suna tsoron kada a kashe su su duniyan su sun fifita rayuwar duniya akan lahira saboda ba su yi imani da Allah ba duk mutumin da bai yi imani da Allah ba zai so lahira ba saboda ya san lahira gidan sakamako ne gidan sakamako ne in ma sakamako mai kyau ga wanda ya yi imani da Allah madaukakin sarki yake kyawun aiki ko ko mummunan sakamako ga wanda bai yi imani ba don haka su sun san cewa ba su yi imani ba su yi imani ba don haka su tsoron lahiran suke yi ba su yadda ba su a kashe su to sai ya zama ba sa zuwa don haka sai Allah madaukakin sarki yake siffanta mana su cewa me ya na bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗin da bakinsu suna faɗin abin da babu shi a cikin zuciyansu mana suna cewa sun yi imani da Allah ayi suna sun yi imani da manzon Allah sallam sun yi imani da alkur'ani suna tare da mu'minai su ma aga kuma suna sallah tare da mu'minai suna ayyukan ibada tare da mu'minai azumi zakka da sauransu ayyuka na zahiri amma a cikin zuciyarsu babu wannan imani din babu tasdiki ƙarya ne ashe su maƙaryata ne alhali su ba su sani ba cewa me wallahu a'lamu bima yaktumuna Allah ya fi su ma sanin abin da suke boyewa cikin zukatansu na kafirci da Allah madaukakin sarki da kuma kin yin imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi lallai wannan ayan tana nuna mana wato muhimmancin tana nuna mana muhimmancin gaskata Allah da manzansa da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi a cikin zuciyarmu wajibi ne mu gaskata Allah mu gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sa'an nan kuma mu gaskata abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi in muka gaskata shi mu zama muna da yaƙini akan haka babu shakka a cikinsa to in muka yi wannan sai ya zama mun samu wato tushen imani mun samu asalin imani don dukkanin sauran wato dukkanin sauran rassa na imani sun gini ne akan wannan tasdiki din sun gini ne akan wannan tasdiki din kuma ta bangare guda kuma ayan tana mana wato tana yi mana bayanin hatsarin rashin samun gaskata Allah gaskatawan zuci gaskata wato rashin imani na zuci wanda yake shine wato maganan zuci wato shine gaskata Allah da gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskata abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi lallai rashin wannan yana da hatsari saboda mi zai kai mutum zuwa ga fadawa cikin munafurci kamar da muka sani kuma munafukai a hakika su kafirai ne su kafirai ne a hakika amma a zahiri a zahiri su musulmai ne saboda sun ce su sun yi imani da baki sa'an nan kuma sun zo suna tarayya da mu'uminai cikin sauran ayyuka na imani musamman sallah da sauran ayyuka na zahiri amma a cikin zuciyarsu babu wannan gaskatawa din ƙarya suke a zuciyarsu kamar da allah maɗaukin sarki ya ta da labarinsu a cikin alkur'ani don haka lallai wannan aya tana gwada mana cewa me lallai wajibi ne dole ne sai an samu asalin imani a cikin zuciyan bawa wato shine gaskata allah maɗaukakin sarki da kuma gaskata manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gaskata dukkan abin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kuma dole ne mutum ya zama yana da yaƙini akan wannan wato ya zama ya yarda da wannan babu shakka a cikinsa sa'annan kuma ya zama wato babu babu wani shakka a cikinsa domin ya zama ya nisanci halin munafukai ko kuma hanyar munafukai sa'an nan kuma akwai wani hadithi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsa ya tabbatar mana da wannan cewa zancen zuci shi ma yana daga cikin wato imani shi ne matushin imani kamar da manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗi cikin hadithin da alimamul bukhari da Muslim suka rawaito shi daga Anas ɗan Malik radiyallahu anhu yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qala yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu sha'ira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda ya ce la ilaha illallah ma'ana ya zama ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki ya yarda cewa Allah maɗaukakin sarki shine abin bauta ya yi imani da Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a cikin ya faɗi wannan sa'an nan wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu sha'ira sa'an nan kuma a cikin zuciyarsa akwai imani shine manzo Allah ya abbara shi anan yace min alkhairi shine inda manzo Allah yake nufi abinda manzo Allah kenan yake nufi inda yace min alkhairi ma'ana wato akwai imani a cikin zuciyarsa wanda kwatankwacin sha'ira kwayan sha'ira wato matukar akwai imani wanda ya kai wannan to lallai manzo Allah yake cewa ya khuruju minan nari zai fita daga cikin wuta ma'ana a cikin zuciyarsa akwai asalin imani wanda kuma shine wannan abin da muka ambata na tasdiq wato gaskata Allah madaukakin sarki da kuma gaskata manzan Allah da gaskata abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah madaukakin sarki don haka <clears throat> wannan sai ya zama kenan ashe imanin ya shiga har zuciyan bawa ba kamar imanin munafukai ko musuluncin munafukai kamar yadda muka yi bayani ba sai manzo Allah ci gaba cewa thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazinu ma yazinu burra manzo Allah sallallahu yake cewa sa'annan zai fita daga cikin wuta wanda ya ce la ilaha Allah kuma ya kasance a cikin zuciyarsa akwai kwatankwacin imani wanda ya kai girman alkama ma'ana kenan ƙasa da sha'ira wanda ya gabata kenan don haka inda dai an samu alkhairi imani a cikin zuciyar mutum na gaskata allah maɗaukakin sarki ya samu yaƙini game da allah da manzan allah su da abun da ya zo da shi a cikin zuciyarsa to lallai Allah madaukakin sarki zai fitar da shi daga cikin wuta sa'an nan kuma sai ya ce thumma yakhruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa kana fi qalbihi min alkhairi ma yazunu dharra nan sai kuma wato wanda a cikin zuciyarsa akwai imani kwatankwacin zarra a takaice wannan shine bayani akan asalin imani wato shine wannan tasdiki din a kansa dukkanin sauran rassan imani suke tasowa kuma duk wanda ya rasa wannan a cikin zuciyansa to sai ya zama ya rasa imani gaba daya kamar imanin kamar kamar da muka ambata wanda musuluncinsu ba shi da asali ba shi da asali na imani a cikin zuciyansu don haka shi yasa Allah madaukakin sarki ya sa su a ƙarƙashin wuta kamar da Allah ke cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nari ma'ana a wutan su a can ƙarƙashi ma suke kuma ba za su fita a cikin wannan wuta ba za su dawoma ne a cikin ta sabanin wanda ya kasance yana da wannan wato qaulul kalbi wanda yake da wato zancen zuciya ya yi imani da Allah ya gaskata Allah ya gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya zo da shi to lallai Allah madaukakin sarki zai bashi <coughs> wato zai bashi sakamako wa in kana koda ko ya shiga wuta to lallai zai fita daga cikin wuta ya koma gidan aljanna lai wannan hadisi yana mana <clears throat> bayanin wato wannan asali na imani wato shine gaskata Allah da gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi waɗannan nassoshi da muka karanta gaba ɗaya suna tabbatar mana da cewa me tasdik gaskatawan zuciya shine asalin imani kuma zance ne na zuciya kuma yana daga cikin imani kai kuma shine ma tushen imani din to don haka da wannan muka zo ƙarshen wannan halka din insha Allahu sai kuma wato halka ta gaba ma'ana shiri na gaba kenan insha allahu inda za mu ci gaba da bayani <clears throat> akan sauran waɗannan abubuwa guda biyar da muka ambata wanda yanzu mun gama da na farko insha allahu a shiri na gaba za mu ci gaba da wato abu na biyu wato shine ƙaunin lisan wato zancen harshe kenan insha allahu muna fatan wato masu masu bibiyan wannan shiri za su bi mu don ci gaba da wato samun bayanai a kan hakikanin imani don mu san su sa'an nan mu yi aiki da su don mu samu tsira a wurin allah maɗaukakin sarki ranar lahira sa'an nan kuma mu samu wato kyakkyawar rayuwa a nan duniya mu samu dukkanin wato alkhairan da allah maɗaukakin sarki ya tanadar da imani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 asalin imani abubuwa ne da suka haɗu daga wata ni'ima ko wata falala ta ruwan sama zuwa ga wani wanda ba Allah ba an mutum ya ɗauka cewa wannan tauraron ne kawai kai wannan